yadda wasu masu sha'awar kwallon kafa suka barke da sowa kenan sa'ad da kungiyar kwallon kafa ta southampton ta zura wa manchester united kwallo a raga a karawarsu ta gasar premier ta wannan makon wannan ne dai ya karo na farko da southampton ta yi galaba a kan united din a cikin shekaru 27 wanda kuma ya kawo ƙarshen wasanni goma da united din ta buga ba tare da an doke ta ba a minti na 69 ne dai dan wasan southampton dusan tadic ya jefa kwallo ɗaya tilo a ragar united wacce ta ba su nasara a ƙarshen wasan da ci ɗaya da ɗaya ta kuma sami hayewa a matakin ta uku a teburin gasar da maki 39 inda ta tura united din zuwa ta hudu da maki 37 a sauran wasannin na premier na wannan makon kuma arsenal ta doke stoke city da ci uku da nema tana kuma ta biyar ne a tebur da maki 36